بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi yammaci na talatin ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sittin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran sura ta uku in ka faro kirge daga sama yau kuma za mu tashi farkon aya ta sittin da biyar mai allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وبنجد يا أهل الكتاب ya ku waɗanda aka bai ma littafi kira ne zuwa ga yahudu kira ne zuwa ga kirista limatu hadduna fi ibrahim dan me kuke yin jayayya da musu cikin lamarin annabi ibrahim alaihi salam wama unzilati at-taurat wal injilu illa min ba'di bako a saukar da at-taura ko linjila ba sai bayan su wata dan me za ku yi jayayya game da shi ku ce naku ne ko ku ce ku dinnan mabiyansa ne ko ku ce shi bai hude ne ko ku ce shi kirista ne domin ko waɗanne daga cikin su sun yi da'awar annabi ibrahim nasu ne am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara shallati qul a antum a'lamu am illah wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min allah wa ma allah bi ghafilin amma ta'malun dan me kuke cewa da annabi ibrahim da isma'il da ishaq da yaqub wai sun zama yahudawa ko sun zama kirista shi ko yahudanci bai samu asali ba sai bayan saukar da attaura kamar yadda kiristanci bai samu tushe ba sai bayan saukar da lijila shi ko annabi ibrahim alaihi salam ya zo ya rayu a duniyan nan yayi naci yayi tafiyarsa tun kafin a saukar da attaura tun kafin a saukar da lijila wata hujja za ku kafa hujja da cewa na ku ne shine lima tuhadduna fi ibrahim dan me kuke musu game da shi kuna kokarin ku ce ku ne wa ma unzilat at bayan ko ba a saukar da at-taura ba wal injil da injila illa min ba'di sai bayan shudewarsa afala taqilun shin ko kuna yin tunani mai zurfi kan haka ha antum ula'i ha antum ha'ula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun lafazin ha ana amfani da ita bihi, jan hankali dan ka waiwayo kamar idan na ce ha za kitabu wato zaɗin shine ismul ishara ha bihi ne idan ka waiwayo sai ce za kitabu ha antum ula'i sai shi ku waɗannan ahlul kitab ɗin da ake magana akan ku ku dai yahudawan yau ku dai kiristan yau hajjatun fi ma da ku bihi ilmun kun yi musu cikin abin da kuna da wani bangare na ilimi game da shi shine annabi isa alaihi salam ko annabi musa alaihi salam to falimatu hajjun dan me kuma za ku yi jayayya fi ma laysa lakum bihi ilmun cikin abin da ba ku da ilimi akan sa annabi ibrahim ba kawo kisa cikin taura ko lijila ba a cikin alkurani ne aka kawo kisa annabi ibrahim rayuwarsa da komai da komai ga kisa sana'a rarrabe cikin alkurani a cikin suratul an'am a cikin suratul maryam a cikin suratul anbiya da sauran wurare daban-daban cikin alkur'ani amma ku kawo sakin layi daya ko fakara daya ko na paragraph daya da ya magana annabi ibrahim cikin atawra ko ne ma'ana kuna da dama ku yi jayayya dangane da annabi musa don kuna da wani kaso na ilimi a ciki duk da kun da gaskiya da san rai kuna da ta cewa ku yi jayayya cikin annabi isa don kuna da wani bangare na ilimi a cikin rayuwarsa ko da yake an garwaye gaskiya da san rai amma annabi ibrahim kan ba ku da wani dalili na ku yi jayayya a kansa ina fatan kun fahimta shine ma'anar kalimatu hajjun dan me za ku yi jayayya fi ma laysa lakum bihi ilmun cikin abin da ba ku da ilimi a kansa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala shine masani ku kan babu abin da kuka sani ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim da dai bai zama bai hude ba wala nasraniyan sannan bai zama kirista ba walakin kana hanifan muslima ya kasance hanifan miƙaƙƙe akan tafarki miƙaƙƙe wanda ba karkata a ciki musliman ya zama musulmi ba ba yahudi ba ba musulmi ne shi inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musrikin wa ma kana minal musrikin da dai bai zanto musriki bai ba wato wannan aya ita kadai tana mayar da martani kan bangarorin mutane guda uku yahudawa a cikin gabar ma kana ibrahimu yahudiyan da kirista wala nasraniyan da ko kafirai na mutanen makka da su ma suke da'awar kan addinin annabi ibrahim suke bautar kuma ka suke sun ce annabi ibrahim ne ya zo ita sai Allah ce wa ma kana minal musyrikin walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin da zanto cikin musyrikai to idan haka ne dawa annabi ibrahim yake da dangantaka su wane ne suka cancanta su ce su ne makusanta annabi ibrahim tunda dai an kore cancantar yahudawa an kore cancantar krista an kuma kore cancantar kafiran makka waɗanda suke bautar gumaka shine aya ta gaba za ta yi bayanin su wane ne suke da ta cewa su suna kusanci da annabi ibrahim shine Allah zai faɗa Allah shi inna awlan nasi bi ibrahim وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم lalle mafi kusancin mutane da annabi ibrahim domin aula daga alwaliyu ne wali ya yali waliyan wal wali a cikin harshen larabci alqurbu kusanci inna aula nas ibrahim mafi kusancin mutane ga annabi ibrahim alaihi salam waɗanda za su yi da'awar cewa su a wurin annabi ibrahim suna kusanci da shi lallazi na su ne waɗanda suka bi shi a lokacin sa da ya zo ya yi wa'azi ya yi gargaɗi suka yi imani da shi an gane ku wa hadha nabiyyu sai kuma wannan annabin ishara zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da yaso da dama ana masa wahayi cewa ya ba annabi Ibrahim thumma auhayna ilayka an tabi'i millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mun yi maka wahayi cewa ka bi tafarki irin na annabi Ibrahim me kan kira hanya makamanci ya tashi wa hadha nabiyyu da wannan annabi na amanu da kuma waɗanda suka yi imani wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato dai waɗannan bangalori su ne suke kusanci da annabi Ibrahim mummunan zamanin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mummunai da suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan kan suna da kusanci da annabi Ibrahim alaihi salam dan akan tafarkin su me yasa ya so da dama ake kwatanta bin tafarkin annabi Ibrahim alaihi salam wato babu annabin da ya jaddada tauhidi bayan shudewar annabi Nuhu irin annabi Ibrahim sannan babu annabin da ya gama da kalubale a lokacin da babu kowa tare da shi sai annabi ibrahim annabi nuhu duk da wahalar da ya sha amma an samu wanda suka yi imani da shi kawai illa iyaka Allah cewa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda imani da shi sai yan kadan to sai annabi ibrahim kadan din ma babu lokacin da aka zo za a jefa shi cikin wuta shi kadai ne ba kowa lokacin da ya bi ta misra bayan ya bar garinsa ya je shi da matarsa sarkin misra ya nemi wace ce wanda yace yar uwata ce dama ya ce idan sarki ya tambaye ki ce ke yar uwata ce karki ce ke mata ta ce domin aiki yar uwata ce a addini ba zai kwacewa mutum kan wasa ba amma zai iya kwace masa mata ya riga ya san haka sai ce ki ce ke yar uwata ce kin ga a yanzu duk duniya ba wani musulmi daga ni sai ki hadisin yana cikin bukari kaga irin wannan kalubale ya fito ya kalubale su duniyar kafirci da duniyar gumaka shi kadai ai ba karamin tauhidi bane ba karamin mika wuya bane ba ya fito ya inkari ga mahaifinsa ya abati limata abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ai ba karamin wato ainihin bara'a ba ya fito yayi jayayya da kalubale da mutanensa a falamma har al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma ra'a kaza qala hadha ka har zuwa wa hajjahu qaumu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan kaga ai duk wannan ba karamin aiki bane to shi yasa sun dama cewa manzo Allah ya bi Annabi Ibrahim ya bi Annabi Ibrahim dan cewa akwai annabawa sun gabace su ina fata an fahimta ala kulli hal inna awlan nas bi ibrahim tabauhu lalle mafiya kusanci ga annabi ibrahim su ne waɗanda suka yi masa biyayya suka yi imani da shi a zamaninsa wato bayan ya riga ya yi hijira ya koma baitul maqdis lokacin da yake garin sa ba za ba ya imanin da ba kowa tare da shi lokacin da ya kokarin jefa shi a wuta ba wanda yi imanin da shi lokacin da ya je misra ba wanda ya imanin da shi amma da karshe bayan an an tsamar da shi daga jefa shi daga wuta Allah ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati na fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina ka gani a nan gurin wato bayan ya yi hijira zuwa ga baitul maqdis ya samu waɗanda suka yi imani ta tare da shi amma lokacin da yake son ba kowa tare da shi shine lil ladina nabi wal ladina amanu wallahu waliyul mu'minin Allah shine waliyul majibincin lamarin su Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum kafaru يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه طائفة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يجحدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون التي ودت طائفة من أهل الكتاب وتتواجع تكين أهل الكتاب سنسو لو يضلونكم إنما أتي سنحلك دكو سنفتر دكو ina ma a ce sun jefa muku shakka game da addinin kun bi su wannan aya ta yi daidai da faɗin Allah ta'ala wadda kasiru min ahlul kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba da mata bayyana lahumul haq ta yi daidai ko kamancece ne da faɗin Allah ta'ala waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun so a ce ina ma kun kafirce yadda su so kafirce ina ma kuna da karkatacciyar aqida irin tasu karkatacciyar manufa irin tasu haka suka so so suke wai ku ku zo ku shiga addinin su amma da su su shiga naku shine wadda ta'ifatun min ahli kitab law yudhillunakum ina ma ace sun halaka da ku sun su haka Allah ce wa ma yudhilluna illa anfusahum ba wanda suke batarwa sai kawunan su wa ma yash'urun amma su ba su san hakan ba ya ahli kitab ya ku waɗanda aka bai ma littafi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun dan me kuke kafirce ma ayoyin Allah kuke musun su wa antum tashhaduna bayan ko kun san cewa ƙarya kuke ko kafir cewa abu ne kuke yi domin siffar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana rubuce cikin littattafan ku hatta siffar mabiyansa da ɗabi'unsu tana rubuce cikin littattafan ku dan me da yazo kuke inkari kuke musun ruwansa ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai littafi lima talbisuna al-haqq bil batil dan me kuke taku da ƙarya da gaskiya shine Allah labsul haqqi bil batil kenan garwaye ƙarya da gaskiya wani bangare na gaskiya yana rubuta kun kyale shi yadda yake cikin littafan ku wani bangare kuma kun canja kun musanya kun sanya soye-soyen zukata don su dace da biyan bukata dan me kuke yin haka talbisuna haqqal batil wa taktumuna al haqqa me kuke koye gaskiya wa antum ta'lamuna alhalin kun san gaskiya ce ma'ana ubangiji ta'ala na zargin su kan wannan su sake tunani bai dace mutum ya boye gaskiya ba jiya mun karanta a cikin hadisi abu sufyan yana kafiri amma yana jin tsoron yayi ƙarya yace ba dai ina jin tsoron tarihi ya haddace na taɓa yin ƙarya ba da na yi wa annabi ƙarya sai na kafiri ma'ana dan me ba za ku koyi da Abu Sufyan ba wata gaskiya da ke cikin littattafan ku da ta shafi addinin musulunci ta shafi sufar manzon Allah ko faɗa dan me ma'ana dan cin wata manufa ta duniya ko dan me shine abin da Allah ke tambaya lima dan me talbisuna al-haqq bil batil wa taktumuna al-haqq wa antum ta'lamun sai aya ta gaba وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبنجد سوى قال طائفة من أهل الكتاب وتتواجع تكن أهل الكتاب سكتشي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا سكفتا مجوننسو كوي إيماني منا da abin da aka saukar wa mummunai wajahan nahari da safe wakfuru akhirahu ku kafirce masa da yamma haduwa suka yi suka yi mitin cewa ga dabarar da zamu yi mu jefa wa masu raunin imani shakka a cikin zukatansu game da addinin musulunci sai a sami malamai waɗanda ake girmamawa cikin mu suna nufin cikin su ahlul kitab cikin yahudawa ko krista su zo da safe su zo gaban manzon Allah su furta kalmar shahada shikenan ayi komai da komai da su da yamma kuma sai su kafirce wai hikimar hakan shine waɗanda suke masu raunin ilimi cikin musulmai masu raunin imani cikin musulmai sai su ce a yanzu kaga waɗannan fa masana ne suka zo suka shiga addinin nan da safe da yamma suka kafirce to kila sun gano wata illa kina a ciki tunda har suka fita mu ma mu fita wai shine plan din nasu aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar ku yi imani da abin da aka saukarwa mummunai wajhan nahari da safe wakfuru akhirahu da yamma kuma sai ku kafirce la'allahum yarji'un mai yawa sai su biyo ku masu raunin imani sun ce lallai tunda dai kaga masana sun shiga sun fita to ai akwai abin da sai ina fata an fahimta wai banza ba ta kai zomo kasuwa har kawai a ga zomo a kasuwa ba wani ya sa cikin afirki ya kai shi ba akwai dai wani abu tun da sai shiga sun fito ko wani abu wala tu'minu abinda suka daga faɗa juna su kenan wala tu'minu kar ku yadda da wani abu illa kar ku yadda da kowa illa liman tabi addinakum sai ga wanda ya bi addinin addinin ku shine addini wanda duk yazo da wani addini daban ba naku ba kar ku bi shi haka suka rike faɗa junan su suna faɗa mabiyan su sai Allah ce kul ka ce da su innal huda hudallahi shiriya ita ce shiriyar Allah duk shiriyar da ba ta Allah ba shiri mai ce boge ce an yi uta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum al-imam al-qurtubi yace ashkalu ayatin fi hadhihi sura hi hadhihi al-aya mafi rikicin aya ta fuskar tafsiri gabaɗaya ɗaya a wannan surar ita ce wannan gabar ma'ana yadda zaka fassara ta ta dace da jerin kalmomin da suke kafinta da wanda suka biyo bayan ta ma'ana ta tashi bari mu bi kalmomin a hausa sannan daga sai mu dawo kul ka ce da su innal huda hudallahi shiriya kan ta Allah ce an yi uta ahadun misla ma utitum shi lafazin an yi uta ana kaddara masa lamu alili li an yi uta li kafin alhamza wato kafin alhamza tashi da wasali sama sannan kuma bayan an ɗin ana kaddara la annafiya li alla yu'ta ahadun misla uti utitum idan kai haka sai ma'anar ka ce da su shirya shiryar Allah ce li yi yu'ta domin kar ku amince a ce an baiwa ahadun wani mutum misla uti su irin abin da aka baku. yuhajjukum inda rabbikum ko kuma su samu abin da za su yi jayayya da ku a wurin ubangiji gobe kiyama an fahimta ko kul ce da su innal fadla bi yadillah falala a hannun Allah take shi kadai yutihi man yasha yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne sannan masani ne wai fahimta ayar kaga akwai rikici din kenan imam al-qurtubi ce lalle akwai rikici wajen wannan tafsirin to anan malamai suna da hanyoyin fassara ayar wajen guda takwas amma za mu takaita akan guda biyu don su suka fitowa fili ko kuma dukkan takwas din suna koma zuwa ga asali guda biyu asali na farko jumlar an yi uta a hadin misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum tana alaka ne da ولا تؤمنوا illa لمن تبع دينكم jumlar قل innal الهدى هدى jumla ce mu'tarza an kawo ta a tsakiya ba dan tana da alaka da wancan zancen na farko da wannan nabiyin ba idan za ka yi sai ka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kar ku yadda ku yadda da kowa sai ga wanda ya bi addinin ku an yi uta a hadin ma utitum dan kar ku yadda a ce an ba wani irin abin da aka ba ku au yuhaddukum ko kuma ku ba wani dama su yi jayayya da ku inda rabbikum a wurin ku. ma'ana abin da yasa muke muku nasihar kar ku yarda da kowa sai da wanda ya bi addinin ku dai idan kun yarda da kun yi imani da wani wannan na nuna kun yarda bayan taura da injila an saukar da wani littafi kenan wanda ga ka'idar mu kuma babu wannan imani da wani na nuna kun yarda da saukar da littafi yaddar ku cewa an saukar da littafi bayan taura da injila wannan ya nuna kun bai wani dama ya musu da ku a gaban Allah cewa kun yadda an saukar kuma ba ku yi imani da shi ba amma ku ɗauka cewa daga attaura babu wani littafi daga linjila babu wani littafi daga annabi Musa ba za a turo kowa ba a yahudanci kenan daga annabi Isa ba sauran wani a kiristanci kenan idan kuka yi haka kun ga wani baya da damar ya hujjar ku amma in kun yarda annabi Muhammad ma annabi ne duk da ba ku bi shi ba to kun baiwa mabiyansa dama na su yi da ku a gaban Allah ranar tashi kiyama ina fata mu annata ma'ana dalilin da yasa muka ce la tu'minu illa liman tabi'a dinakum dalilin li alla yu'ta ahadun mithla ma utitu dan kar ku tabbatar da an baiwa wani irin abin da aka ba ku dai in kun yi da to kun yi an ba shi irin abin da aka ba ku an turo muku da annabi su ma an turo musu an saukar muku da littafi su ma an saukar musu aw yuhajjukum aw dinnan bi ma'ana wa wa yuhajjukum kuma kun ba su dama su yi jayayya da ku daidai da falatu ta minhum asman aw kafura ai wala ta minhum asman wala kafura mu? kafuran wato ba ba wai aute litakhayyir ba dan ba da zabi ina fata an fahimta wato kenan a yannan fasara sai ya zanto jumlar kul innal huda hudallahi jumla ce mu mu'tarza ta zo tsakiyar zantuka guda biyu masu alaka da juna domin wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum yana da alaka da an yi wuta ahadun muslima utitum ay yuhajjukum inda rabbukum wannan shine asali na farko da tafsirin ke koma zuwa gare shi asali na biyu wanda suka ce a'a maganar yahudu ta kare ne a daidai wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum anan gurin maganar su ta kare an bayyana ko amma qul innal huda hudallah Allah ne ke magana da manzo sallallahu alaihi wasallam ce da su shari'a ta Allah ce an yi uta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum shin zai gagari ubangiji ne ya ba ku irin abin da ya baiwa waɗanda suke kafin ku cikin yahudawa ma'ana shari'a ta ce yadda ya saukar da wahayi akan su haka ya saukar a kanka irin yadda ya saukar musu littafi kuma haka ya saukar muku ma'ana sai zanto zantan ku da innal huda hudallahi yana da alaka da an yi wuta a hadin yusla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum dukkan su a hada suke da juna maganar su yahudawa ta kare daga wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sannan masu wannan zance suka ce sai ya zanto cewa an yi wuta a hadin yusla ma utitum wa raddi ne aka yi wa yahudawa dangane da wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum aw yuhajjukum inda rabbikum raddi ne aka yi musu dangane da faɗin su cewa aminu billazi unzila alal ladina amanu wajhan nahari wato sai zanto lafun wa nasrun ne mushawwash ko ma'kus da ya kamata yadda aka fara kawo aminu billazi unzila alal ladina amanu sai a kawo amsarsa sannan kuma wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sai a kawo amsarsa amma sai a kawo aminu billazi unzila alal ladina amanu babu amsa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum babu amsa to da aka tashi da amsa sai aka bada amsar nabiyin kafin na farko shine lafun wa nasrun mushawwish ko ma'kus kamar da malaman balaga ke bada fata na Allah ya bani lada ko da ku fahimta gaba ɗaya ba ni da na ji ta kokari na ku gane ko ba haka ba ku gane dai yahudawa ko ahlul kitabi sun ce da junan su aminu billazi unzila alal ladina amanu da haifar da hudu Allah kuma ya ce ku ce da su innal huda hudallahi shiriya shiriyar Allah ce ba a hannunku take ba an yi wuta uta ahadin misla ma utitum ayu hajjukum inda rabbikum kuna hasada ne an baiwa wani irin abin da aka ba ku? dan haka kuka ce wala tuminu illa liman tabi'a dinakum aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuna jin tsoron waɗansu yi su yi jayayya da ku a gaban Allah su kafa muku hujja dan haka kuka ce aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari wa kfuru asrahu dan idan ba ku yi imani da shi ba bayan ku akwai shi a cikin littafin ku to sai a kafa muku hujja ranar tashin kiyama amma idan kuka yi imani da safe ko kafirce da yamma to shikenan wato kun hada fa'ida guda biyu fa'idar wanzuwa akan addinin yahudanci fa'idar shiga musulunci ko da na minti biyar ne idan wani ya ce ba ku yi musulunci ba sai ku ce mun yi ko na minti biyar ne don haka abin da za a ba musulmi na rabo na sakamakon mu idan ko an waye gari a kiyama yahudu ne zai ci to dama kuma shi kenan kun dawo da kuka shiga musuluncin ku tsaya shine au yu'azukum inda rabbikum ina ba ta kun bayyana ina abin ya kara fitowa fili na'am qul innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha ka ce da su falala ta ubangiji sai a hannunsa take yana baiwa wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne masani ne yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah na ke bantar wanda ya so da rahmarsa annabci rahma ce ta ubangiji zabe ne na ubangiji Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ke zaba cikin mutane cikin cikin mala'iku dan ya turo su zama jakadunsa manzanninsa الله ذو الفضل العظيم وبنجي ما ابو سنت لا ني girma ومن أهل الكتاب من إن تعمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار عن لا يعده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون على من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وبنجد ومن أهل الكتاب لقد أهل الكتاب من انت منه بكمطار akwai wanda inda zaka bashi amana ta kintar dukiya mai yawa yu'addihi ilaik zai bayar da dukiyar nan gare ka ba zai ka ba ba zai ka ba daga cikin su kuwa man in ta'amanhu bi dinarin akwai wanda inda zaka bashi amana ta dinari daya la yu'addihi ilayk ba zai dawo maka da shi ba sai yayi musu illa ma dumta alaihi qa'ima sai fa in ka dimance shi baka rabu da shi ba ga dinarin a hannun shi kuma baka rabu da shi ba amma an karba da shi da mutum ɗaya ka dawo zai inkari ya ce san baka bashi ba zalika sababin da yasa ko suke yin haka su yi inkarin dukiya da suka karba ta ajiya su zalunci wanda suka so su kare tattalin arzikin wanda suka so bi annahum dan saboda su qalu sun ce laysa alaina fil ummiyina sabil babu wani sakamako akan mu dan mun ci dukiyar ga magarin mutane al ummiyin shine duk wanda ba yahude ba a wurin ba yahude da bature da balarbi da dan afirka da dan indiya dukkan su ummiyun ne ga magari an halicce su kawai don su hidima ga yahudi shi yasa kake ganin suke rena hankalin amerika ba su yi duk abin da gada ba shi yasa kake ganin suka rena hankalin duniya su zalunci wanda suke so sun riga sun mallaki duniya a hannunsu saboda sun kawo tsare-tsare ta fuskoki guda uku fuskar tattalin arziki da fuskar karatu na jami'a bincike mai zurfi da kuma fuskar yatsa labarai duk wanda ya mallaki aba wannan guda uku da ya gama mallakar duniya gaba ɗaya sai abin da yake so za a fara hmm. to wannan suka mallaka shi yasa suke sarrafa duniya yadda suka gada ba kuma a aqidar ba yahude shi ne duk dukiyar wanda suka ci wanda ba yahude ba ba za a hisabi ba kai ranar tashin kiyama kawai sun ci bilis hmm. sun ci banza shine laisa alaina fil ummiyin sabil ba wani sakamako akan mu ba wani hisabi dan mun ci dukiyar wani gaba garin mutane Allah ya ce wa yaquluna ala Allah al-kadhiba wa hum ya'lamun suna fadin ƙarya su faɗa su dingina ma Allah alhali sun san ƙarya suke Allah ce bala wato da suka ce laisa alaina fil ummiyin sabil kaga na fuyu ne babu sakamako akan mu sai Allah ce bala ba babu sakamako ba ya zo mai kenan akwai sakamako domin ita bala ana zuwa da ita ne li nafiyin nafi laraba suka ce nafiyin nafi kuma isbatun idan wani ya zo ce zaidu baya nan sai wani ya zo ya ce ba haka bane wanda ya ce zaidu baya nan me yayi kore zance yayi wanda ya ce ba haka bane me yayi tabbatarwa dan ya kore korewa korewar korewa kuma tabbatarwa ce shine nafi nafi isbatu da suka ce laisa alaina fil ummiyin sabil ta Allah ce bala in ba haka bane ba ma'ana alaikum sabil kin man awfa bi ahdihi dukkan wanda ya tuka alƙawari tsakanin shi da mutane ko tsakanin shi da ubangiji wattaqa kuma ya tsare dokar Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa kenan wanda bai cika alkawali tsakanin shi da Allah ba bai kuma cika alkawali tsakanin shi da mutane ba zaluntar mutane yayi to Allah baya son shi ku ko yahudu kuna cikin waɗanda Allah baya so domin kun zalunta mutane kun hana duniya sakat kun hana a zauna lafiya ina fata fahimta a takaice dai wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna adalci na addinin musulunci ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul ma'ida ya nuna yahudu su suka fi kowa lalacewa kuma da an ce ahlul kitabi aka yi shiru yahudu ne ke fara shiga kafin kirista Allah ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وأن تكفوا قوة أداوة من مني سوني sai سيكون masu shirka. wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu lil qalu inna nasara wadanda suke da dama dama wajen adawa da musulmai su ne kirista su adawar da suke wa addinin musulunci ba ta kai yadda yahudawa ke wa addinin musulunci ba yahudu sun kai karshe ne amma tare da haka yahudun nan tunda a cikin su an samu ɗaiɗaiku masu imani an samu ɗaiɗaiku masu gaskiya Allah maɗaukacin sarki bai kalli rinjayen lalatattun su bai ba su hukunci daya yayi musu tunukin goro a'a sai yace wa min ahli kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayk Amma duka aka taru aka zama ɗaya ba cikin su akwai wanda in ka bashi amana ta dukiya mai yawa zai ajiye maka duk da fa cewa lalatattun su suka fi yawa a cikin su akwai wanda ko dinari ɗaya ka bayar ba zai kyale ka ba lafazin dinar asalinsa dinar a cikin harshen romanci laraba kuma suka ce dinar wato shi yasa masu da'awar cewa a cikin alkur'ani akwai ɗaiɗaikun kalmomi ko na farisawa ko na rumanci sai suka ɗauki dinari suka sa a ciki ko da ke ibnu jarir tabari ya yi musu raddi a muqaddimat tafsirin sa yace a'a qur'ani gaba ɗayan sa larabci ne dan Allah ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim bi lisanin arabiyyin mubin إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin lisanin arabiyyin mubin tataccen harshen larabci da babu garwayi. yace idan an samu wata kalma larabawa na faɗa rumawa na faɗa to karmu ce barumi ya ce ya zama cikin babu tawafuqul dibas wato akwai lokacin da harshe ke tarayya da juna ka ji wata kalmar ko sunan wani abin yadda yake a wannan yaran haka yake a wancan yaran haka yake a wancan yaran wannan ana samu a cikin kowane yare da duniya amma dai a cikin alqur'ani gaba ɗayan sa larabci ne bilisanin arabiyyin mubin amma akwai wanda zaka bashi dinari amma sai ya maka musunsa illa ma dumta alaihi qa'ima sai dai in ka zance shi lafazin illa ma dumta alaihi qa'ima ko da yake kafin sa man in ta'amanhu bi qintarin in ta'amanhu bi qintarin asalin sa in ta'amanhu ala qintarin domin amana ya amanu ma'ana yana yin ta'addi ne da da ala qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl wallahu khairun hafizan huwa arhamur rahim hal amanukum alayhi bai ce ba hal amanukum bihi amma sai ce ha man in ta'amanu bi qintarin a man in ina fatan kun fahimta ma'ana ko dai mutum yana daga cikin babu ba domin huruful jarri tatanawabu fi ma fi ma ba'd al ba'd wato jarra wani na wakiltar wani wani na wakiltar wani ina fata mun fahimta sannan kuma wato da yake illa ma alaihi qa'ima kunta alaihi qa'ima ma'ana ka zanto a tsaye a kansa me yasa aka kawo lafazin ala aka yi ta'addi da shi wannan ala din domin ya nuna alqiyam din anan gurin ba tsayuwa ce ba wadda kishiyar ta zama tsayuwa ce da ma'anar lizinta dimanta sa ta yadda ka kira buwa da shi daidai da fadin Allah ta'ala shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ana Allah da tsayuwa ne Wanda kishiyar ta zama Ka'imun bil a dawwame yake wajen yin adalci ba lokacin da baya adalci adalci ga Allah siffa ce ta dindindin a koyaushe a kowane lokaci da da yanzu da abin da zai zo nan gaba ina fata an fahimta shine qa'imun bil qist la ilaha illallah wal al-aziz hakim ala kulli halin kamar yadda na faɗa ayar na nuna adalcin addinin musulunci yahudawa duk da lalacewar su amma an samu ɗaiɗaiku masu gaskiya sai Allah ya bada labari akan su an samu ɗaiɗaiku da suka yi imani sai Allah ya bada labari akan su banda wannan ayar akwai wata ma wato anishin minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma kaga duk ana rabawa minhum almu'minuna wa aktharuhum alfasiqun akwai mummune amma mafi yawan su fasikai ne minhum ummatun muqtasida akwai wanda suke dai kan tafarki na daidai amma wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu na sai Allah ya ce innal ladina إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حديث يا كبر البخاري دقى عبد الله بن أبي أوفى yace ونمتن ياكا ya سكاكوا ما سيسك الله saye suka fara ta yi nawa ya yace kaza sai suka taya kan wani farashi sai ya rantse da Allah cewa shi ma bai saye ta a wannan farashin kamar su ce naira dubu ya ce wallahi tallahi ko ni ta fi dubu a wurina. kuma ya yi hakan ya san karya yake kila ɗari bakwai ya sai hajar amma yana so ya bugawa wanda ya zo saye dai idan ka ji ya rantsa ya ce wallahi ni ma ta fi dubu a wurina kaga ba za ka yi tunanin ka ba shi ribar naira ɗari ba ko ɗari biyu ko ɗari uku kila ka saya dubu ɗaya da ɗari biyar shi ko abin ya saye shi ne ɗari bakwai kaga anan ya rantsi da Allah kan ƙarya dan cimma wata manufa to wannan abin da wannan mutumin yayi akan sa Allah ya saukar da wannan aya innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim lalle wanda suke musanya alkawalin Allah a madadin su suka shi sai su saba wa aymanihim suka musanya rantsoyin da suka yi a madadin su rantsuwa ta gaskiya sai su rantsuwa ta ƙarya saboda mai samanin kalila dan wani farashi kankani da za su samu na duniya dan wani dan abu da za su samu ribar da bata taka kala ta karya ba ulaika irin waɗannan mutane la khalaqa lahum fil ba su da rabo a lahira wa la yukallimuhum Allah Allah ba ma zai musu magana ba za a ce da su ikhsa'u fiha wa la tukallimun ku shiga cikin wuta kuna kaskantattu kar ma ku yi mun magana wa la yanzuru ilaihim yawm al ba zai dube su ba duba na rahama wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba daga dattin su haka za a kyale su da dattin shirka da dattin bid'a da dattin ayyukan sako walahum azabun alim suna da azaba mai randi ko shakka babu fasara ce babba ka rantsu da Allah kan kariya shi yasa duk wanda ya rantsu da Allah kan kariya saboda munin rantsuwar ko kafara rantsuwar ba ta ita inda zaka sayar da mutum 100 so 100 ba kankare zunubin wannan ba abinda zai kankare wannan shine a sami tuba haƙiƙanin tuba tuba da ta kunshi da na sani da kukan zuci da cizon dan yatsa kan me yasa ne kaza taubatar nasu kenan sannan Allah ya ji maka amma ka dauka dan karan sai kan kariya sai ka zo kai sadaka sai ka je umara sai ka je aikin haji sai ka gina masallaci sai ka mai kana rantsuwar kariya ai babu yanda za a yi wanda ya kankare maka dan ƙarya don wulakanta Allah ne ma'ana sunansa ka wulakanta ka rantsa da shi an amince da kai kuma kai ƙarya kake shi kuma wanda ya amince da kai ya bada wannan farashin ya yarda da farashin da ka faɗa shi kuma da gaske yake yi ai ya isa laifi a wajen Allah me zaka samu zaka je kasuwa kana rantsuwa da Allah kan ƙarya me zaka samu albarka kake bukata a cikin dukiyar ba yawan ta ba sai Allah ya baka da yawa babu albarka ka kasa zaune ka kasa tsaye kwana 40 kwana 50 baka gida ga kuma dukiyar kai baka zauna ka more ba matar ka bata ji dadin ka ba ƴaƴan ka su ji dadin ka ba makotan ka su ji dadin ka ba ko dangi kullun kana cikin lissafi kullun da calculator kullun kana kan computer ba zikiri ba salatin annabi ba istighfari ba yamun laili akwai hasarar da wannan a cikin rayuwa sai ka gama tarawa ka gama lissafi kuma sai ka mutu karshen tuka tuka shine tik ka gama tarawa ka gama komai yanzu so kake ka samu kwanciyar hankali baka samu kwanciyar hankali ba so kake ka samu walwalar zuci baka samu walwalar zuci ba dan ba abin da ke sa zuciya ta samu walwala sai ban Allah kwanciyar hankali sai ban Allah da yawa daga cikin salaf suke cewa innana na'ishu fi sa'adatin law alima biha al-muluk lajaladuna alaiha bisu muna raye cikin wani arziki da sarakuna sun san irin arzikin da muke ciki da sun zare takobi sun yake mu don su kwace amma ba su sani ba arzikin zuci da walwalar zuci da kwanciyar hankali saboda bin Allah saboda karatun alkur'ani saboda qiyamul layli saboda rashin hasada saboda rashin girman kai ka dauki duniya da sauki amma duk wanda ya kan fito da yawa zai zo ne ya rage ya sha wahala kuma wahala da babu lada a takaice da ya'yan kasuwa ku tsoron Allah rantsuwa da Allah kan ƙarya bata halatta ba saboda ku masu rantsuwa kan ƙarya wannan aya ta sauka ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabo a lahira idan amfanin duk rabon da zaka samu da duniya yana lahira baka da rabo wala yukallimuhum Allah Allah ba zai musu magana ba wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim ba zai dube su ba duba na rahama ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim suna da azaba mai radadi wani hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba ba zai musu duba na rahama ba ba su da rabo a lahira ubangiji ba ma zai musu magana ba mutum na farko cikin waɗannan mutanen mutum da yake akan hanya yana da ruwa sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin guzurinsa yana cikin jin kishirwa ya ce dan Allah ba ni in sai kace ba zan bayar ba ko kai ƙarya kace babu to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama mutum na biyu mutumin da ya zo wajen shugaba musulmi ya yi masa mubaya'a yace ya goyi bayansa amma lokacin da ya mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba ba dan a gyara kasa ba ba dan a gyara jiha ba ba dan a gyara ilimi tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba shi dan kwangila da zai samu ko wani abu shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama ba za a yi musu rahama ba ko yau duk wanda ya yace gwamna ko mataimakin gwamna yakin neman zaɓe ba sai ya ya ce a bashi kwari da ta je ta dawo da wuya mutum ya ce ya yi ne dan Allah da wuya ne ya ce a'a mu da muke so a samu annasu wal so. tsakanin shugabannin da suka wuce baya ba su kwatanta adalci ba so muke a samu canjin wanda za su kwatanta adalci da babu ruwan sha yanzu a samu da harkar ilimi ta lalace yanzu a gyara da babu tsaro yanzu a samu gyara a cikin tsaro mu wannan ita ce manufar mu ta jefa ƙuri'a da kada ƙuri'a da hakilo da rigima da yakin neman zaɓe da cewa sai wani ko kafar katako wannan ne kawai amma ba canjin mota ba ba canjin mashin ba ba kujerar mota ko haji ba ba kujerar umara ba mun yi wannan dan Allah kuma so muke a gyara shari'a musulunci <laughs> <laughs> dan Allah da kuka ji yakin neman zabe a da suka haka dan Allah wallahi dan ne nawa ne cikin dari kaso din su cikin dari to duk wanda ya goyi bayan gaba dan wani abu na duniya sakamakon sa kenan gobe kiyama kaga akwai aiki a gaban daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan kariya. ya rantse da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallar la'asar ya kawo hadasa bayan la'asar ya rantse da Allah akan kariya saboda lokacin la'asar yana da wata falala ɗoriya akan sauran awanni na kafin la'asar da haka ko da rantsuwa ake son mutum yayi akan akan sa shi rantsuwa bayan la'asar don mai imani ya san wannan lokacin yana da hadari saboda lokacin da ba shi ba idan mutum ya rantsa da Allah kan kariya an gane ko to da haka ya kamata mu kiyaye lalle lalle mai kame harsunan mu daga rantsuwa wanda suke ba ta da asali ko rantsuwa akan kariya sai aya ta gaba sai Allah ce وإن, <clears throat> وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منهم للذي يسجن أهل الكتاب لفريقا akwai wani yanki ko wani adadi ko wata tawaga ta'ifa kenan yalwuna alsinatahum bil kitab da suke karkatar da harshen su lokacin karanta littafin su ma'ana su karkatar da harshe su ƙara kalmar da babu ita a rubuce cikin littafi ko su rage wata ko su ƙara harafi ko su rage wani harafi shine yalwuna alsinatahum bil kitab suna karkatar da harshen su wajen karatun littafi litasabuhu dan ku masu saurare ku yi zaton cewa abinda suka karanta din min alkitabi yana cikin littafi wa ma huwa min alkitab alhali ko ba ya cikin littafin wa yaquluna huwa min indillah za su rinka cewa abinda sai karanta din wahayi ne saukake daga Allah wa ma huwa min indillah alhali ko ba wahayi ne saukake daga wajen Allah ba wa yaquluna ala allahi alkadhiba za ka ga suna ɗaukan ƙarya su dingina ma Allah wa hum ya'lamun alhali sun san ƙarya suke waɗannan ɗabi'u da ake faɗa na ahlul kitab ubangiji ta'ala ya faɗa mana ne ba dan kosar da yunwar mu ta san jin labari ba a'a sai dan ya kasance ibra laqad kana fi qasasihim ibra li ulul albab mu dauki izina abinda suka yi aka zarge su mu kauce kar mu yi mun yi magana akan rantsuwa kan ƙarya yahudu ne suke yin wannan aka zarge su su shike nan sai mu kokarin mu kauce an yi magana akan cika alkawali bala man awfa bi ahdihi cikin su aka samu masu cika alkawali man intamanu bi qintarin yu'addihi ilayk wanda zaka bashi dukiya mai yawa amma ba zai ha'inta ba zai mayar Allah ya yabe shi to mu sai mu kokarin mu zanto masu cika alkawari da rikon amana har ma akwai hadisi cikin sahih bukhari cikin yahudawa da suka wuce a baya wani zai karɓi bashi a wajen wani zai tafi kasuwanci wata ƙasa da sai ya ƙetare teku kafin ya je ya dawo ya karɓi bashi a wajen ya ce wa ya shaidar kaka ya ma shaida ya kafa billahi shahidan ba da kowa sai Allah Allah ya zama shaida ya ce waye kafil ɗinka waye zai maka garanto ya ce kafa billahi wakila ubangiji ala ne zai mun garanti tabbas zan biya yace shikenan dai kuma na dogara da wannan shaidar ta ubangiji da garanti din da Allah ya maka din je ka ya dauki dukiya ya bashi alf dinar mutumin ya hauke ku bayan ya ketare ya je can garin hajar da ya kai ya sayar ya samu riba sai ga dinari dubu yana so ya mayar yau yake so ya shigo jirgi ya kawo kuma ya zo gabar sai kuma babu jirgi jirgi ya tafi ya bar shi kuma an yi alkawari da shi kan yau kuma baya son ya saba sai ya sari wani itace sai ya tsaga itacen tsakiyar sa ya rarake shi sai ya kunshe wannan dinari dubu din sai ya sa a ciki sai ya sa wani itacen ya daure shi sai ya dauki wannan itace ko katako sai ya jefa kalwa ya daga hannu shi ya ubangiji an tambaye ni waye shaida na ce kai an tambaye waye mun garanti na ce kai a yanzu na zo ce ko ba da yadda zan kai wannan dukiyar kuma yau aka alƙawari da ni kuma babu jirgi ga dukiyar na tsora a hannunka ya ubangiji ka isar masa sai ka ta koyi tafi ya ta tafiya ya ta tafiya har gabar teku shi kuma wancan ya je tsaya a bakin teku ya ga jirgi ya zo shiru jirgi bai zuwa ba can sai ga jirgi ya leka duk fasin da babu wannan wanda ya karɓa shi a wajensa ya gaji da zama zai tafi sai ga wani katako ruwa ya turo shi gefen teku sai bari ma da zaman banza ko da aikin banza gara aikin kishiya ya inda mata ko bari in dauki wannan katako in je na dafa itace na gida sai dauki katako ko tafi da shi gida daidai faskara ya tsara sai ga kudi a tiki dinari dubu ɗaya ga kuma takarda ni wani zai karɓi bashin ka na zo bakin teku babu zargi don haka gashi na turo na na danka a hannun ubangiji ubangiji ya kawo gashi kuma zabe shi hadisi yana cikin sahih bukhari duk da haka wai yana gidin cewa katakon nan ko ya je ko bai je ba ko ya je gabar teku kuma shi bai zo ya dauka ba sai ya sake mallakar wata dinari dubu sai ya sake hayo jirgi wata ran ya zo ya samu wannan ba Allah ya kwankwasa masa kofa yace na zo na in biya ka bashin ka da dinari dubu ita ai ka biya tuntuni sai kar yi mun wasa mana na ce maka ban samu jirgi ma ka ce wai na biya sai ai ka turo kuma sun zo sai ai ban aiko kowa ba sai ya wannan katakon ya nuna maka da takardar ya ce da shi to irin waɗannan so ake idan mun ji mai koyi da su haka da aka zo maganar kan hadisin da yake nuna goyon bayan shugaba don wata manufa ta duniya wannan duk ya kamata ya kasance mun ɗauke shi a matsayin babin da zai koya mana siyasa a matsayin mu na masu goyon baya amma inda muke kuskure a siyasar mu shine galibi wanda suke shugabanni suna kallon ses ɗin da suka goyi bayan su aka yakin neman zaɓe tare ko mutum ya cancanta ko bai cancanta ba za a bashi mukami ba don koyo don yana tare da ko mun cancantar mutum in yana gwamnatin baya ko bai cancanta ba wannan haka ake tun daga sama har kasa tun daga karamar hukuma har federal gama haka ake a yau idan za a yi canjin shugaban kasa sai ya canja dukkan ministoci dukkan farm sai ya canja su ko da a cikin su akwai wanda ya kai imanin umar sai an tantance saboda wannan ya tafi ne gwamnatin ba ce tilka ummatun qad khalat shi babu ruwan da ita ba haka bane ba to shi ko abin da ya kamata a kalla waye tantanta a ko wanda ya goyi bayan ka ya yi ta mutunka amma bai tantanta ba sai ka bashi hakuri ko a bashi kyauta ko a masa wani abin daban amma ba za a dora shi kan amanar jama'a ba ba za a dora shi kan dukiyar jama'a ba sai in yana da iya rubun amana akwai wanda bai goyi bayan ka ba amma zai iya rike wannan amanar shi sai a kawo shi kai ma da ka goyi baya ka zo ka goyi baya amma ai ba goyi baya bane ba da baka kujera maka ko umara ko da baka fuloti ko da baka abin nan ka goyi baya dan a samu canji a jiha gaba daya me yasa miyar da zaka dora a gidanka ta fi maka muhimmanci sama da abin da ya shafi makomar al'ummar jihar ka gaba daya rigar da zaka sa ta fi muhimmanci sama da ka zaɓo wanda kake ganin zai kawo gyara ta fuskar ɓangarorin rayuwa daban-daban wato duka mu mun koyi siyasa da shugabanni da waɗanda ake shugabanta duka waɗannan kisoshi amfanin karanta su don ɗaukan darasi ba don more jin labari ba don a ɗauki ibra a ciki ibra sun la'udul albar mu lura da balagar da ke cikin wannan aya wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab kaji an mai littafin har sonawa wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala Allah alkadaba wa ya ya'lamun daidai idan kun tuna bara mun makamacin wannan wattaqullaha wa yu'allimukumullahu والله بكل شيء عليم هذا ذكر في سوره البقره قائل سيد ديدي وبالحق انزلناه وبالحق نزل abin mai takalma wuri guda saboda wata balaga qul huwallahu ahad allahu kuma as-samad aka yi ta allahu tare da sai ta gabata a baya lalle akwai balaga a cikin nan kamar da wani kitabu bi sayfi bi jahalin ka jahl sayfi wa sayfu muntadan wa hilmin ka hilmi sayfi wa sayfu mugmadu Ka nan ta sayfi haso dan su hudu bi jahlin ka jahl sayfi wa sayfu muntadan wa hilmin ka hilmi sayfi wa sayfu mugmadu معناه أظن نعم ubangiji ta ala ce wa yaquluna ala allahi kalma hu yalamun sai aya ta karshe zamu kai ma kana li basharin an yu'tiyahu allahu alkitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin nas thumma yaqulu lin فكونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم الكفر بعد إذ أنتم مسلمون بنجد ما كان لبشر bai dace ba ga wani bil'adama adama an yi utiyahu Allahu alkitab wal hukm wan wanda Allah zai bashi littafi ya bashi hukunci a hannu ya kuma bashi annabtaka thumma yaqulu kula nas sannan sai ya zo ya ce da mutane kunu ibadan li da annabi ya faɗi haka da wani manzo ya faɗi haka wannan aya kamar mai yadda martani ne take ga kristan da suka zo jayayya da manzon Allah sai ka ce abinda muka fahimta so kake ka bautar da mu so kake mu bauta ta maka so kake mu watsar da kuma dan mu bika kaga suna yin haka dan yarfe sai Allah ya saukar sai ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu wani dan adam a ban kasa da ya cancanta kawai dan an bashi annabta ya ce da mutane ku bi ni a wato ku bauta mun ku kiyaye Allah ba haka bane ba abinda kuke zargin sa da shi ba gaskiya bane walakin abinda annabi kawai zai ce da mutane kunu rabbaniyin ku kasance mutanen Allah su ne rabbaniyin nisbatun ila rabba. dan me za ku zama rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab saboda abinda kuke karantarwa na littafi wa bima kuntum tadrusun kuma saboda abinda kuke yi na darasi na habaka ilimin Abdullahi dan Abbas ya fassara rabbaniyun yace hukama fuqaha duk mutumin da yake da alfiqhu da alhikma shine rabbani daga cikin malamai alfiqhu shine fahimta mai kyau alhikima kuma hanyar isarwa kyakkyawa dan ka iya samun mutum yana da fahimta mai kyau amma baya da method na karanta su bai iya isar da sako ba wajen ya faɗa mutane wajen ya jawo su sai ya kore su ba tare da ya farga ba ka iya samun mutum da daɗin baki da iya jawo mutane amma ko baya da ilimin baya da bincike sai daɗin baki kawai idan an daɗe ana zuwa sai a fahimci cewa kawai shirme ne fankan fayo ne to bayan da za a yi ka zanto rabbani cikin malamai sai ka haɗa guda biyu ko kama fuqaha sai ka zanto mai fahimta kaifin fahimta sannan kuma mai hikima wajen iyar da sako ga jama'a kowane mutum kana masa magana da lafazin da ya dace da shi lokacin da ya dace kai zafi kai zafi a jika maza a tashi sama lokacin da ya dace kai lallashi kuma kai lallashi lokacin da ya kasance dace kai tafsir kai al-inzar kai lokacin kissa kai misali kai saboda salo daban-daban da alqur'ani ya bi wajen isar da sako kazalika al ayat وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ana rarrabe ayoyi ne wata rana misali wata rana kwatance wata rana tsoratarwa wata rana firgitarwa wata rana labarin aljanna wata rana labarin wuta wata rana siyarwa wata rana sallah wata rana zikiri wata rana jihadi aka ake rarraba ka faɗi kowanne lokacin da ya dace da shi bai dace ba lokacin da ya dace a yi zafi ka rinka lallashin mutane wa ibadu rahman yi suna alal ardi bai dace ba bai dace ba kuma lokacin da ya dace a yi sanyi kuma ka zo ka yi zafi wannan fahimtar ina ya dace in yi zafi ina ya dace in yi sanyi shine hikima walakin kunu rabbaniyin a wani kaulin aka ce ar-rabbani الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره wanda ke tarbiyyantar mutane a ilimi mataki mataki na ƙasa sannan na tsakiya sannan na ba sa fara ɗauko matsala ta ƙoli su koya mutum sai in ya iya ta ƙasa sana a koya masa sama yana fata an fahimta daga lokacin da mutum ya zo zai shiga cikin addinin musulunci sai ka fara koya musu me ya kamata ya sani amma ba za ka firgitar da shi da wani ababai ba sai ya kasa fahimta ya zo shiga musulunci sai kai maganan kalmar shahada kai maganan zakka kai maganan azumi ka yi maganan aikin haji jihadi wane ne to wanne zai ji lokacin kawai kalmar shahada za ka yi sharhin da ita a takaice ta kore ta tabbatar ba za ka bauta kowa ba sai Allah kuma tsarin bautar kamar da maza Allah ce bautar Allah kawai ake wa ka yadda da wannan eh ba yadda za a kai bautar da san zuciyarka ko da san raina ko da al'adar garinka ko da tawa ko da ko kabilar wani kowa ne sai yadda manzon Allah ya koyar ka yadda da wannan shikenan ya furta kalmar shahada sauran abubuwa a hankali yau ya sani gobe ya sani jibi ya sani gata ya sani amma ka tara maka su kai sallah guda biyar ayi kai zakka sannan ka bi iyaye sannan ka yi kaza sannan karka sha giya karka sha tabar wiwi karka sha kishi lusho abin sai masa yawa ya ji kai waɗannan ababen yadda na saba da su a ce in bar su rana ɗaya yanzu ka kai ne ka zama masa fitila to amma hikima shine ka bi shi ta hanyar da zai fahimta ta hanyar da zai gane To ne walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab rabbani daga cikin malamai yana karantar da alkitab littafi da an ce alkitab aka yi zuru alqur'ani kenan karantar da alqur'ani kuma salobi ne ko ya karantar da karatunsa a iya ko ya karantar da tafsirinsa ko duka biyu wanda ya fi kowa kamala wanda zai karantar da mutane duka biyun domin al'umma ba ta rayuwa ta gane gabas da yamma dinta ko dama da hagun dinta sai in ta san fassarar abin da Qur'ani ya kunsa inda duk al'umma za ta za ta haddace alqur'ani amma ba ta san fassarar ta wannan ta yi aiki da shi ba za ta amfanu ba sai zanto kal'is fil baida'i yaqtuluha adh-dhama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu kamar raƙumi a daji ga salkan ruwa a gadon bayansa kishirwa za ta kashe shi ba da dabarar da zai sauke ta ina fata an fahimta sai zanto zawamilu lil ash'ari la ilma indahum bidayyidha Illa ka إلا كعلم الأبائر فوالله ما يدري البعير إذا غدا بأهماله أو راها في iri. sai zanto kawai kamar ka samu jaki kayan masalautu na kayan abinci ga yunwa za ta kashe shi ba da dabarar da zai sauke balagana to don haka lallai al'umma in ta karanci alqur'ani ta fahimce shi ta san ma'ana ta aiki da shi sai ta rayu ta zanto mai karfi bayan tana da launi ta zanto wadatacciya bayan tana cikin talauci ta zanto mai lafiya bayan tana cikin cuta da kamajika ba abin da zai gyara al'umma sai alqur'ani to allimuna alkitab amma yau sai ka samu wani malami na karantar da wancan wani malami na karantar da wancan in an yi tafsiri sai da azumi kawai dan azumi ya wuce kowa ya daga tafsiri kuma tafsirin ana yi dan tabarruki ba dan ai ake da shi ba shi yasa ga aqidar duk wanda ya je wurin tafsirin ko da bai fahimci komai ba ko da bacci yana da lada haka mutane suka dauka tabarruki je ba dan yaje aiki da shi ba sai ka samu mai jan bakin da mai fassara ba su yi mashin da juna ba shi mai jan bakin ya da bai daidai ba mai fassara ya fassara ba daidai ba masu saurare kuma rabi suna barci rabi sun yi tagumi a gargashin <laughs> ya za a rayu da irin wannan ba za a taɓa rayuwa ba da irin wannan sai lokacin da mai baki ya ja daidai mai fassara ya ja daidai masu saurare suka fahimta suna fita kuma suka sa abin cikin ayyukansu sai al'umma ta rayu ta yi karfi bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun kuma saboda abinda kuke yi na darasi duk yadda kake karantawa kake karantar da mutane in kai baka ƙara ilimi za a kure ka dole sai kana bincike kar ka dauka cewa akwai mataki da za ka yi na ilimi ka daina karatu wannan kuskure ne kullum kana ƙara karatu kana ƙara bincike kana ƙara nazari kana tattauna da abokanan karatunka a ce ka ce ibn al-imad ke cewa in baka ji abin da wane yace ba ka hada da naka da kace ta ya zaka yi ka san ingancin naka akan nashi ko ingancin nasa akan naka sai an yi bayayya ka ce in ce ka ja in ja in ji dalilin ka ka jinawa A goga dalili da dalili daga nan gurin gaskiya take bayyana amma mutum ya dauka cewa ko dan ya gama haya islami ko dan yayi diploma ko dan yayi digiri ko kaddaraba ya PhD a jami'a shikenan zai zauna ya ci albarkacin makaranta ko an nada wani gwani ya zama gwani ya zauna yana cin albarkacin makaranta ko ya karanta ba abokin tsohon yaro ya gama karatu abin da kai dan ka karanta muktasar ka ji karshe ma'ana kai ɗaya cikin hudu na addinin musulunci in ma kai ɗaya cikin hudun kwata domin addinin musulunci ya shafi aqida ya shafi fiqhu fiqhu din nan ya shafi ko dai fiqhul ibadat ko mu'amalat sannan kuma ya shafi ya shafi al akhlaq to kai cikin waɗannan baka karanta aqida ba cikin muktasar tun daga farko haka shine kuma a gudu ma yajibu al bi tashihu imani kai ba kai ba sannan baka karanci al-akhlaq ba dabi'u hakuri juriya jarunta wanda a cikin sira ake karantar wannan a cikin littattafai irin su riyadu salihin ake karantar wannan sannan ko baka karanci al'azkar ba waɗanda ke raya zuciyar ɗan adam zikirai na safe da na yamma da na kwanciyar barci da na tashi irin wanda annabi ya tsara wa al'umma duk babu wannan cikin muktasar inda za a karanta fiqh malikiya daga farko karshe ka karanta fata inda za a karanta hadda na shafi'iyya da na hanbaliya komai ka karanta only one quarter cikin abin da ya zama ma'ana three quarters suna tsaye suna jiran ka aqida wanda ita ce kirjin magana baka karance ta ba to shi sai ce wani malami ne duka duka tarabba malami ne shi sai ma maka gane waye malami mai karatun 20 na malami ne mai dalilu malami ne mai tubu malami ne duka wani mai rubutun birni da rubutun sha shi ma malami ne to waye malami da Allah a cikin wannan Allah kuma ya ce malami su ne bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum wala ya'murukum an tattakhidul malaikata Allah baya umarnin ku ku riki mala'iku wan nabiyina ko annabawa arbaban a matsayin rabbobi ubangiji aya amurukum bil kufri shin Allah zai umarci ku kafirci ne ba da yanzu antum muslimun bayan kun zama musulmai annabawa wasuɗa ne tsakanin Allah da mutane amma wasuɗa ta tabliq ba wasuɗa ta in ka tashi roƙo ka roƙe su ba wasuɗa ta fi isar maka mai Allah ya ce amma lokacin da zaka roka sai ka roki Allah to sai su faɗa ma yadda zaka yi roƙon Allah ya ji amma ba wai ka roke su ba su roka ma Allah ko da annabawa haka ne daga lokacin da ka roke su ka sanya su arbab kenan Allah ko yace wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah bai umarce ku ba ku riki mala'iku da annabawa a matsayin rabbobi an gane ku bai umarce ku da yin wannan ba a bil kufri ba da antum muslimun shin zai umarci ka da kafirci bayan kana musulmi ya Allah ba zai umarci ka kafirci ba la yarda li ibadihi al-kufr inna Allah la yamuru bil fahsha to duka duka annan kamata mu taka burki abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh